Barka da zuwa tashar tsakar gida. Manyan Kannywood sun maiwa da Dr. Bashir Martani kan fatawar sakin aure a fim. Idan ba ku manta ba, a jiya mun kawo muku yadda wata fitowa da limamin masallacin alfurkan ne ta ɗauki hankula kan cewa duk ɗan fim din da ya saki matansa a fim, to matansa na gida ma sun sauku. Idan ka zo Ah, idan ka zo kowace na kan kawo wannan misalin 'yan wasan hausa ko mutum a cikin wasan hausa wani ji a ɗora masa aure ya ce ya saki matansa wai shi yana faɗan cewa kuma yana da mata ko ya faɗa ya ce ai matan nasa ma duk nasu duk matan nawa ma duk nasu ke su wai yana nufin matansa na wasan hausa to na gasken sun tafi na gasken sun tafi don ba a jiran ba a wasa da shi Mujallar fim ta tuntuɓi jaruman Kannywood da dama inda mafi akasari suka nuna kin amincewa da fatawar amma sun iya da a bayyana sunansu. Kamar yadda mujallar fim ta fahimta wala Allah suna tsoron kalubalantar malamin ne kasancewa magana ake ta ilimi. amma duk da haka hamis iyan tama da sani ma'azu wanda manya ne a masana'antar kaniwood sun tofa albarkacin bakinsu bayan da mujallafin ta tuntuɓe su Sani ma'azi ya fara ne da yin tambaya, inda ya ce to wanda ya aure mace a fim fa. Ya ci gaba da cewa, ina ganin malam ya yi tsauri a fahimtar harkar fim anan. Mai yiwuwa saboda Hausawa kan kira aikin da sunan wasan kwaikwayo. Babu wasa a harkar fim, sana'a ce wacce ba za ka iya fitawa a kanta ba sai ka fahimce ta. Aure ibada ce bisa sunna. Idan malam zai alakanta abin da aka yi don faɗakarwa, to babu shakka wanda aka gani ya kashe mutum don faɗakarwa, shi ma malam zai yanke masa hukuncin kisa. ni ba malami bane amma na san Allah subhanahu wata'ala ya amfani da hankaka dan yayi drama ta nuna wa dan adamin da zai binne dan uwansa Allah subhanahu wata'ala yana amfani da niyyar ne a koda yaushe don haka malam ya amince da niyyar mu da faɗakarwa shi ma Allah subhanahu wata'ala ya fi mana inda muke yin kurakurai ya kuma ba mu ladan faɗakarwa inda ayyuka musu wayar da kan mutane shi ma hamsikin ta da tambaya ya fara nasu tambihi inda ya ce idan har hakan ta tabbata gaskiya to ina so malam ya bani fatawa akan idan kuma aka ɗaura aure shi ma ya ɗauru a wani sako da iyan ta mai turo mujallafin ya ci gaba da yi wa Sheikh Bashir tambayoyi kamar haka idan mutum ya sha ruwa a matsayin giya a fim don nusarwa shi ma giya ya sha idan mutum ya rufe kofa da mace ya kashe fitila shin zane ya turmi da taɓayya idan ɗan fim ya yi baccin wasa amma ba baccin ya yi da gaske ba shi ma baccin ya yi idan ɗan fim ya fito a kirista yana nufin shi ma ya zama kirista kenan haka kuma idan kirista ya fito a musulmi hakan na nufin ya musulunta kenan iyan ma wanda furodusa ne jarumi kuma ɗan siyasa a kano ya ci gaba da cewa shehin malamin yanzu idan na fito a shek a fim yana nufin na tabbata shehin malami idan na fito a shugaban ƙasa ko gwamna hakan na nufin na tabbata ɗaya daga cikin biyu kenan idan na fito a matsayin shek daga tafashir alfurkan hakan na nufin na zama shi kenan da sauran misalai da dama kamar a fim ɗin the message anthony quinn ba musulmi bane amma ya fito a matsayin sayyidina hamza me matsayin sa kenan iyan ta ma ya ce yayi waɗannan tambayoyi ne domin yana son ya ƙara ilimi don sanin yadda zai aiwatar da fim a nan gaba.